biyo bayan kwace garuruwan mubi da maiha da ke jihar adamawa da 'yan kato da gora wayanda aka fi sani da 'yan sintiri suka yi daga hannun 'yan boko haram al'amarin da ya ƙara wa jama'a kwarin gwiwa game da ƙoƙarin kare kawunansu da kuma kiran da mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sunusi na biyu ya yi wa al'ummar arewa cewa su rika ƙoƙarin kare kawunansu daga dukkanin ta'addanci da ke faruwa a arewa musamman a arewa maso gabashin Najeriya. Al'ummar Kaduna da kewaye sun tofa albarkacin bakinsu game da furucin da mai martaba sarkin na Kano ya yi. Mai martaba sarkin Kano Malam Sunusu na biyu Allah ya kara mashi ɗaukaka ya yi mana tuni akan dama abin da muke yi. Wajibi ne dama muna tsaron garuruwanmu da ƙauyakunmu da gidajenmu domin tsaro ba na mutum ɗaya ba ne. a tsaro na kowa ne tunda jami'an tsaron nan ba sa iya tsara rayukanmu da dukiyoyinmu wajibi ne mu fito da abin da Allah ya taimake mu mu tsara rayukanmu da dukiyoyinmu da garinmu da jihanmu gaskiya batun magana mai martaba sarki sunusi lamida sunusi na biyu wannan magana ta mana allura mu matasa dama muna neman irin wa'innan manya namu na arewa su zabar da mu akan irin wannan magana muna jin daɗi kuma yau ga mai martaba ya zaburar da mu akan wannan magana ya caza mu maganan mai martaba ta yi ina goyon magana da sunu sulami ɗaya akan magana talaka su fito su kare kansu kowa ya kamata su ma talaka su fito mu kare kanmu da kanmu tunda gwamnati ba abin da za ta iya yi a kai wannan magana da mai martaba ya faɗa sarkin Kano Sunusi sulami da wala wallahi magana nan daidai haka take saboda wannan al'amari tsakani ga Allah duk wanda ya zauna a gida ya ce yana jira gwamnati ta bashi tsaro to tsakani ga Allah har gida za a bi shi a yanke shi mafiya ala kawai yadda sarki ya faɗa ɗin nan kowa ya fito ya kare kanshi wannan shine daidai Mai martaba sarkin kano ya yi magana mai ma'ana saboda ni na daɗe ina tunanin wannan abin sai allah ya sa muka fara ji daga wurin manya mu tsaya mu kare kanmu ya fitin daga wani sun gwada ya yi aiki Allah shi taimake mu. Mu za mu kare kanmu da kanmu maganan da ya yi daidai saboda abubuwan da yake faruwa a arewa ka gani biyar ce amma zama na a arewa na ma fi kishin arewa fiye da kasana saboda haka mutane su fito su yi yunkuri su kare kansu da kansu mu nuna cewa mu da mu kanmu yan arewa mu mun isa za mu iya mu kare kanmu ko gwamnati bata kare mu ba. Nasiru Yakubu birnin Yaro murya Amurka a Kaduna, Najeriya. kukan haɗa kai ku fitar da ganin ku in kun so. Amma maganar tsaro samsam ba kwa haɗa kanku ko mun so. In dai haka ne akwai sakin rigimar mu da ta ku ta taso. Ce ba za mu bari ku jura kasar mu a inda ba za ta dawo ba.